kakkai gaba da nan shi zai baka ka shirya wani? eh mun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم وعد لكي تردمو أديدي وانا لوكتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku a kowace ranar Alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci karfe tara na dare zuwa sha ɗaya na dare. Shiri ne wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio sannan shiri ne wanda alhaji dr yahuza ya she yake ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda muke masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma kamar yadda aka sani wannan shiri yana ƙoƙarin gayyato malamanmu masana mu ah, don su zo su karantar da mu abinda ba sani ba su tunatar da mu abinda muka manta sannan kuma su ba mu wata dama ta yi musu tambaya ƙarƙashin abinda da suka mana karatu a kai su ma malaman namu muna musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu alkhairi a yau uku ga watan jimadar ula hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da goma ga watan ɗaya a kalanda ta miladiya dubu biyu da goma sha tara Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya azurta mu da halartar wannan majalisi da muka samu daga ɗaya daga cikin malumanmu a waɗanda suke zaune wanda yake zaune a cikin wannan gari na kaduna amma saboda wasu 'yan dalilai ya jima sosai bai samu shigowa ba amma tun da Allah ya dawo da shi ƙasar mun gayyato malam dan ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya wajen karantar da al'umma kamar yadda ya saba a nan ina nufin a sheikh musa yusuf asadu sunna akar Allah assalamu alaikum an zo lafiya an dawo lafiya to barka da zuwa kamar yadda na gabatar da malam malam ba baƙo ba ne musamman a wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio don haka baya da buƙatar wata shimfiɗa ko gabatarwa kai tsaye za mu tafi zuwa ga maudu'in da muka roƙi malam ya mana karatu a kansa wato maudu'i ne wanda kusan a iya cewa ya karaɗe ko'ina ya karaɗe rayuwar ɗan adam maudu'i ne wanda babu wani lungu babu wani abu da ɗan adam zai yi face yana da buƙatar ya ji menene matsayinsa ko hukuncinsa ga addinin musulunci a ɓangaren wannan maudu'i wannan maudu'i namu shine tarkon shedan kamar yadda ɗan adam yake yin tarko don ya kama wani abu wanda yake da buƙatarsa haka shi ma shaidan yake yin tarko bambancin tarkunan Shi ne tarkon ɗan adam ka gansa a fili in ka Allah ya taimake ka abin nan ka tsallake shi domin ka gansa amma tarkon shaidan tarko ne wanda ba a ganinsa sannan kuma yakan daddasa shi a kowane wuri na rayuwa yakan dasa shi a duk inda ake zina ake tunanin cewa za a same shi da ma inda ba a tunanin za a samu shaidan a wurin ba akwai tarkon shaidan a wannan wuri don haka karatun da malam zai mana zai karantar da mu waɗannan taraku waɗannan turaku na shaidan da kuma illarsu ga rayuwar ɗan adam a nan duniya da kuma illar da wannan tarko ko waɗannan turaku ko tarkuna za su haifan masa a ranar gobe kiyama don haka da na faɗa maudu'i ne mai faɗi insha Allah ta'ala idan muka bi malam sannu a hankali zai kai mu duk inda ya kamata ya kai mu ƙarƙashin karantarwar annabi alaihi salatu da kuma ƙur'ani da Allah ta'ala ya saukan ma manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan ko malam zai ba mu dama yi masa tambaya kamar yadda na faɗa tun daga farko fatan mu Allah muke roƙo ya ma malam jagoranci a wannan karatu da zai mana tun daga farko har zuwa lokacin da malam zai dakata akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبأدله لا يقتدى بقياس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى أبرامان كما يدك فعلا ترك الشيطان malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala la'akari da wasu al'amura manya wato shaidan wata halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa tana daga cikin aljanu Allah ya faɗa haka a cikin suratul kafi da ya ce wa iz na lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min jinni mm. da ittifakin malamai cewa Allah subhanahu wa ya halicci aljanu kafin ya halicci ɗan adam sannan halittar aljanu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa waljan su aljanu mun halicce su da bela ne ta wuta to bayan da Allah maɗaukakin sarki ya halicci shaidan ya nemi cewa yi ma annabi adamu sujjada annabi adam mala'iku suka bi umarnin Allah shi ɗan yi fumfurin yace ce ba zai yi ba don haka za ka ga cewa daga nan turka-turka ta fara hmm. a wannan turka-turkar da aka yi shaidan ya nuna Allah ya yi Allah wulakanci don sai da ya nuna shi Allah da kanshi ya ce a ra'aitaka ya kawo da mirar kitab kai Allah ba ka ganka ba hmm. sannan ya zo ya nuna annabi adamu ya ce masa hadal ladhi karramta alayya wannan wanda ka fifita na kaci fi ni hmm. da in akhartani ila yawmil qiyamati in ka mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa wallahi sai na hallaka zura a da baki daya hmm. wannan daga nan turka-turka ta fara to shi yasa zaka ga a addinin musulunci karatu farko kafin a fara karanta komai da Allah subhanahu wa ta'ala umarni a fara da shi shi ne shine a istiazatu hmm. neman tsarin Allah da kuma shi shaidan ita ce kalman a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. idan kalwar da kalman a'udhu fi'ilun mudari'un ne wanda asalin sa'aza ya'uzu shi ne shine auzan ina neman tsari kamar yadda ka faɗa dukkan kowane abokin gaba da za ka yi rikici da shi idan kana kallon shi yana kallon ka to rigima tana da sauƙi mm. amma abokin gaban da za ku yi rikici da shi shi yake kallon ka kai baka kallon shi to wannan rigima tana da mugun wahala sai in ka samu taimako daga wajen Allah to shi yasa ka ga farko Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abin da musulmi zai yi farko ya fara neman tsarin daga wajen Allah daga shaidan shi kalmar shaidan wasu malamai sun ce daga shatana ko shatuna ya shtunu shutunan hmm. ma'anar shi shine wanda irga nisa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shine Na. sannan akan ce shata ya shidu da ma'ana ihtaraka idan abu ya ƙone ana ce masa shaidan ne saboda daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala yi shi to shi yasa kaga farkon abin da Allah ya umarni ya ce a ce kace kana neman tsarin Allah tsari daga wajen Allah daga wanda ya riga ya nisanta daga rahamar Allah kuma daga wuta aka yi shi sannan kuma aka kawo yana da sifa wato min shaitan arrajim kaga a shaitan arrajim rajim. wato kamar sifatul mushabbaha ne bismil fa'il amma ism maf'ul ne bi ma'anan al-marjum ma'anan al wanda aka riga aka kore shi daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sannan yana daga cikin sunayensa kamar yadda muka ji illa iblisa hmm. shi ma ma'anan iblis din wanda ya riga ya ɗeba tsammani daga rahmar Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'ami hmm. cewa hatta idza hatta idan farihu ma utu har sai idan wata al'umma ta yi farin ciki da abin da muka ba su na ilimi hmm. bayan an yi musu wa'azi ba su riko da shi ba Allah ya ji akhaznahum bagatatan fa idahum mublisuna hmm. mublisuna da ma'anan fa idahum sai ga su suna diba tsammani daga rahamar Allah a wannan ainihin wato lokacin to daga nan kirka-kirka ta fara tun daga wancan lokacin shi dan ice alwashi yace ya rantsi fa bi izzatika la hum ajma'ina hmm. ya rantsi da Allah sai ya halakar da kowa da kowa sai yan kadan daga cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ka sa muna ciki amin amin to a gurguje dan yana da wasu abubuwa kamar haka na farko Allah madaukakin sarki ya masa alintizar tsawon rai hmm. ya ce qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun Allah ya ce masa je ka fa innaka minal munzari kana daga cikin waɗanda aka yi ma jinkirin shi yasa malamai suke cewa wani lokaci ka iya ganin mutumin da ikan gare ma Allah kuma in nemi abu a wajen Allah ya bashi wannan istidraji ne kaga ai Allah ya ce yayi abu ya ce ba zai yi ba kuma ya ce rabbi fa anzurni ila yawm yub'athun Allah ya ce masa je ka fa innaka al munzirin hmm. kana daga cikin waɗanda aka wa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne to mu yanzu idan ka lura daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adamu ya zaunar da shi aljanna hmm. ya fito da shi zuwa yanzu babu mahalukin da isa ya faɗa maka shekara nawa sannan ba wanda ya isa ya faɗa maka shekara nawa in rage duniya ta tashi hmm. kuma yana nan to kaga daɗewarsa kawai a duniya hmm. ta sa yana da experience wajen dama in zai jefa wajen banna mataki step by step yake yana da haƙuri wajen bin abu bitta bittadarrush mataki bayan mataki wannan shi ne wato matakin farko an masa alintizar ballantana idan ka ɗauko wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce galibin al'umma shekarun tafe wuce 60 zuwa saba'in. in ka samu wato wasu sun kai shekara 100 a gari a duk girman garin nan na jihar kaduna sai ka samu za a iya kirga mutanen da suka kai shekarar ɗari a duniya to kaga wannan ta wannan ɓangaren shedan yana da wannan abu abu na biyu shedan yana da zuriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa fa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min dunyahum lakum adu bisa mina badala mm. yana da zuriya sannan a ƙarƙashin wannan abu na uku shedan yana da yan uwa Kwarai kware kuwa haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura yana da yan uwa wanda hatta aikin bannan ai suna taimaka masa to akai makalla yan uwansa anan yana nufin daga jinsin dan adam ne akwai a jinsin dan adam kamar yadda Allah ya hada yace akwai shayatin al-ins wal jinn akwai shaydanu daga cikin aljanu akwai shaydanu daga cikin mutane daga cikin mutane duk mutumin da isan gaskiya ikan gare mata bayan ta bayyana gare shi shedan ne shi ma yana daga cikin matsalar da ya samu kenan to Lakar can baya kadan ka ce shaidan yana da zuriya. Hmm. Haihuwa ya yi aure ne ko ko haka dai Allah ya kawo mishi. An tambayi wani daga cikin magabata cewa shaidan yana da mata. yace ce ai ban halarci ɗaurin auren na in faɗa maka amsa cewa yana da mata ko bai da mata. yace ce sun matafakkartu بعد قول الله جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو bisa للظالمين badala yace daga nan na fahimci cewa yana da matan dan in ba mata ba yadda za a yi a iya samun ainihin wato ita zuriya din wannan kenan to sannan shi dan yana da wato khuyul wa dawakai da kuma sojoji na ƙasa kamar yadda Allah yake cewa wastabsis man istata'ta minhum bi sautika hmm. wa ajrib alaihim bi khayrika wa rijlika ka kai hmm. musu farmaki da sojojinka na ƙasa da kuma dawaki dawakai na ƙasa hmm. sannan shi dan yana da wato alhizbu ƙungiya Allah ya faɗa mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu yana kiran wato ƙungiyarsa ne liyakunu min ashabis sa'ir to shi yasa da ga a cikin suratu wato alhashiri haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da kuma suratul mujadala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ulaika hizbush shaitani ala inna hizbash shaitani humul khasirun hmm. wayannan sune kungiya ta shaitan to yana da hizbu yana da jama'a sannan shaitan yana da ƙarin abokan haɗi hmm. kamar yadda Allah ya ce wa man yakuna shaytanu lahu qarinan fasa'a lahu karina sannan shaidan yana da wato kabila bayan zuriya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa innahu rakun huwa wa kabilu shi yana ganin ku shi da kabilarsa hmm. min haithu la tarawnahu ta inda ku ba kwa iya ganin shi maganar da ka faɗa kaga yana ganin ku ta yadda ku ba za ku iya ganin shi ba hmm. to kaga shi sa za ka ga rigimar ba abin ba na wasa ba ne sai idan mutum ya samu taufiki daga wajen hmm. Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba shaitan yana da hutuwa wato taku hutar hanya da irga itsara hmm. wacce a ƙarƙashin ta yake umartar mutane da duk wani mugun aiki shi yasa Allah yake cewa ya yi ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan hmm. kada ku bi abinda shaitan irga itsara a matsayin hanya Allah ya ce man bi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar hmm. da ka bi hanyar da shaytan ya tsara to daga karshe zai umarce ka ne ya ce ka yi umarni ka yi abu mara kyau sannan ya hana ka abin da yake mara kyau ne sannan shaytan shi yake wa mutane alƙawarin talauci idan abu yana da alaƙa da taimaka ma addini ko al'umma hmm. Allah ya ce a shaitanu ya ido kuma da an zo maganin a taimaki addini in kana da naira dubu ɗari a aljihu sai tana maka ayin da kana da matsala ta kai ta miliyan ɗaya sannan bayan ya hana ka maimakon ya bakka ka yi sakifari a cikin dubu ɗayan ka iya ɗauko naira dubu ɗari dubu biyar ka bayar saboda addinin Allah abin nan tasa'in da biyar ba zai ba bayan ya hana ka saka dubu biyar ya tuno maka da bukatu sannan waya amurkun bil sai ya tura ka kuma ya je ya sa ka je ka kashe kuɗin a inda bai dace ba haka shaidan yake wa mutane to sannan kuma shaidan yana tsoratar da mutane akan duk abin da ya shafi hanya ce ta addini da haka Allah ya faɗa cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu sai yace fala takhafuhum wa fala takhshawhum fala takhafuhum kada ku ji tsoron sa wa khafuni Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ji tsoro na hmm. da haka sai kaga idan kana kan hanyar addini wanda bai kanta kullum ganin yake aikin banza kake wahala kake saboda shi hmm. shedan ya riga ya tsoratar da shi ya nuna masa wannan ba hanya ba ce da ya kamata a bita ba a barbi ba ce sannan shaidan yana da makirci hmm. Allah ya tabbatar da wannan a ƙarƙashin kisar annabi Yusuf da ya mafarki ya ce inni ra'aytu ahada ashara kaukabar والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ya كرن دنيتي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا سيتي إن a للإنسان mu مبين to don haka shaidan yana da makirci wajen ƙulla abubuwa da haka wanda suke yin fassara suke cewa wai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya girmama kaidin mata sannan ya ce wai inna kai da shaitana kana da'ifa mm. ya kamata su fahimci alakar waccan aya da wannan wancan maganan cewa inna kai da kai da kunna abu mm. makircin mata ina da girma abinda ake nufi da kaidi a wajen ita wannan mata sanda take wa annabi Yusuf tunda aya karshe Allah madaukakin sarki ya fito da abin kalalar cewa kan shagafa hubba mm. amma ka koma cikin surar kaidin da makircin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka kulla masa, ai ya fi makircin ita matar. Shi ne ma ya kawo shi wannan. matakin. Hmm. Don haka maganan cewa inna kai da shaitana kadin la'ifa bin nisba zuwa ga makircin da Allah yake da shi. Hmm. Tunda Allah ya ce innahum yakiduna kaida su a akidu kaida. Hmm. Idan shi ɗin ya kulla dabara Allah ya kulla in ka ɗauko dabaran Allah da ta shaitan kada ta shaitan tana da rauni. amma ba wai ana nufin cewa wadan akwai wanda suke bada ma'anan cewa ma mata saboda tsananin makircinsu su amma ya fi ya fi na shedan wannan ma'anar ba haka take ba sannan akwai wato tazyinu shaytan lil a'mal al qabiha shedan ya kware wajen ya kawata wa mutane aiki wanda yake mara kyau mai kyau ya muna na musu shi mara kyau ya kawata musu shi Mm. yanzu gashi nan abubuwa kana gani ta ne na shaidan ana kawata su ana tattanza musu suna ana kawata su ana tattanza musu suna shi yasa a ƙarƙashin wannan sai ka samu ana ƙoƙarin halal wani lokaci a haramta ta haram da ƙarfin tsiya sai an halatta ta ta zini ne na shaɗan kamar yadda Allah ya sha faɗa a gurare da yawa wai zayyana lahum shaytanu a amalahum ka tuna lokacin da dan ya dinga kawata musu ayyukansu mm. to shedan yana yin wannan sannan kuma hatta mantuwa shedan ne yake sata ita kanta mantuwa shi yasa annabi Musa yake cewa wato qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta mm. sai ce wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura mm. ba wanda ya mantar da ni kada in tuna kifin sai ainihin wato shaytan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi wa zkur rabbaka idza nasita shi yasa a babin mantuwa a babin ladabi idan mutum ya manta ake so ya ce an mantar da ni ko shi ɗan ya mantar da ni ba a so mutum ya ce Allah ya mantar da ni eh, wannan malamai sun tabbatar da wannan magana sannan wasu shi yake sa sa mantuwa to aka maka lawa mantuwa idan tana da alaka da wani abu na alkhairi kenan eh. ko ko a'a ko da abin ba na alkhairi bane idan mutum ya manta shedan ne yasa shi shedan ne na'am shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa zkur rabbaka idan nasita in ka tuna in ka manta to ka tuna ka zaka ga dukkan hadisai galibi da suka zo idan ana maganan mantuwa to zaka ga ana jingina ta ne zuwa ga ainihin wato shedan ne yake yin wannan sannan sa wasu wasi mm. wasu wasi tun daga kan Allah kan annabi harkar addini kai wani sai kaga har kama ta shi ma wasu wasi yake a kanta Hmm. shaidan ne wani za ka ga zai yi sallah sai ya alwala su hudu sai hudu hmm. wasu wasi hmm. shi sa Allah ya ce ja wasu wasu fi sudurin nasi ku nemi tsari daga wanda yake sa wasu wasi a cikin kirazan mutane to wannan aikin shaidan ne bai iya fitar da annabi Adamu daga aljanna ba sai ta hanyar wasu wasi da yaudara wato kaidi dabara kamar yadda don mun faɗo nan a cikin guda biyu Allah ya faɗi kisoshin shi a cikin suratul araf ya faɗa a cikin suratul hijr akwai a cikin suratul kafi akwai a cikin suratul taha akwai a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki cewa laqad ahidna ila adama min qablu mun yi alkawari da annabi adamu kafin wannan lokacin kuma masa nasiya amma fa nasiya hmm. sai ya manta kaga walam najid lahu azama ba mu samu annabi adamu yana da karfin zuciya ba akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kada yi Allah ya ce wa idkunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa a lokacin da aka ce mala'iku su sujjada ga annabi Adamu kowa ya ce iblis ya kumfurin ya ce ba zai yi ba da wannan matsalar ta faru Allah ya ce fa qulna ya adamu sai muka ce masa ya adamu inna haza wannan da kake ganin shi yanzu aduwwul laka wa li maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne janna fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kakku bari in fito da ku daga aljanna za ku sha wahala saboda nan inda yanzu aka ajiye ka inna laka Allah ta fi hawa wala ta'ara hmm. a inda kake yanzu ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsiraici ba gidan da Allah subhanahu ta'ala ya ajiye annabi Adamu hmm. Allah ya ba da labarin yanayin yadda gidan yake a cikin alkur'ani da hadisan annabi annabi cewa inna allaha khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljanna zama wa banaha bi yadihi Allah subhanahu wata'ala shi ya gina aljanna da kansa hmm. annabi ya ce labinatan min fidda bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari ta azurfa idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa waje alamilataha almiski abin da ake sawa a matsayin simintin da ke rike bulan zinari ko azurfa almiski hmm. zafaran turba gidan annabi ya ce zafaran ne sannan wa hasba ha yan ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba a ciki annabi ya ce diamond ne hmm. shi yasa Allah ya ce ma aljanna ta kallame yi magana da ta buɗe baki ko da za ta yi magana sai ta ce kada aflaha almu'minuna da haka zaka ga can ne da Allah ya fara lissafa a suratul insani da ya gama kawai yace wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman eh, hmm. wa mulkan kabira in kana so ka ga ni'ima da mulki babba to sai a can to wannan gidan ne Allah ya zaunar da annabi Adam ya ce masa inna laka Allah taju'a fiha wa la ta'ara hmm. wa annaka la tazma'u fiha sannan ba za ka ji kishi ba a ciki wala tadha kun ba za ka shiga hantsi kana fafutukar abin da za ka yi ba amma fa wasu wasa ilaihi shaitan sai dan ya zo ya dinga sa masa wasu wasi qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi ba zan nuna maka itace da idan ka ci zaka dawwama ba wa mulkin laye bala da mulki har abada wanda ba zai kare ba wasu wasi sannan a cikin wasu wasan nan Allah ya tabbatar da cewa ba haka kawai shi dan izo ba sai da ya sanyo riga da sinan nasiha Allah ya faɗi cewa suratul arafi wa qasamahuma sai da ya rantse masa da Allah ya ce inni lakum malaminan nasihina shi shedan shi shedan ya ce ya rantse da Allah nasiha yake musu ya zo nasiha ne nasiha ne na'am to shi yasa kaga yanzu nasiha sai an yi a hankali mm. kowane mabannaci yanzu zai miƙe da sunan nasiha sunan shi ma nasiha yake kuma ya rantsuwa da Allah ya ce nasiha yake hmm. to da haka wannan matsalar da ta faru in ka lura wasu wasan nan da ya amfani da shi isa mai cewa ga abin da ike na dindindin nawa ne yanzu wannan matsalar mutanen mu ta kashe kana kan kujerar mulki wani yanzu ya ce ga wani abu wanda in ka yi amfani da shi za zaka dawwama kan kujerar mulki dawwama ta hmm. dindindin samun ka dalili ne akan rashin ka dan da ana dawwama da ka samu wani a kai da kai baka samu ba hmm. yasa malamai suke ta duniya ta tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakin na inda a ce da wani mutum ya ci gaba da dawwama a duniyan nan girmama shi ne daban hmm. wanda ya cancanci wannan matsayin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka wannan matsalar ne da ta faru fa aka lamina da ya sa musu wasu wasi da annabi Adamu da Hawwa sai suka ci suna ci saboda tasirin saban Allah malamai suka ce fabadar da kuma sau'atu tukuna. sai ga shi da suna zaune cikin mutunci hmm. da rufin asiri sai ga shi kaya da ke jikinsu wanda suka sani aljanna ba zai ma zama a jikinsu wata fi kayan sai suka tashi ya kasifa ni alaihi ma min warafil janna ganyayen aljanna suke karin wadan su rufe tsarkinsu saboda in ka lura daga cikin abin da ilalata duniya yanzu gurare da yawa sabon Allah ya janyo bala'i da dama da gasken gaske wajen rashin zaman lafiya to da haka wannan abun shi ifaru da haka daga ƙarshe Allah ya ce da shi ɗan din da annabi Adamu da Hawwa'u duk su fita daga aljanna aka yi ƙasa Allah ya ce to daga nan fa zan turo da shirya wanda ibita ya zauna lafiya wanda bai bita ba to zai ci karo da abin da zai ci karo da shi to wannan kenan sannan shaidan makiyi ne ga mutane mala abraman yanzu tsakaninka da Allah kana zaune lafiya mutumin da baka ji ba baka gani ya zo kulla ma shari aka kai ka kurkuku aka ce za a daure kare da rai kana can sai ka samu wata abuwa sai aka sako ka sai kana kana ganin duk wanda baka ji ba baka ya zo ijama aka kai ka aka ce an ɗaure kare da reka shekara Allah ya kuwatar da kai ka wannan mutumin anya ko akwai wanda zai iya sulhu tsakanin wannan da aka yi wannan da wannan kaga zai wahala hmm. to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana inna shaytana lakum aduwwan fattakhizuhu shaydan makiyin ku ne ku rike shi maki hmm. sannan makiyin mubin a bayyane dan bai boye ba tunda a gaban Allah ya nuna annabi Adamu ya ce wannan hmm. sai na hallaka shi ah. to amma yanzu tare da bakin ciki mai tsanani wanda Allah din ya ce makiyin ku ne ku rike shi maki sai aka baddala yau dukkan annaba wanda Allah ke turowa da magoya annaba da za su tsaya layi su kira jama'ar shedan su tsaya gefe su kira nawa suka fi na za su fiya a nan gidan tibin an taɓa ɗauko rahoto a nan da gasa ba ma ƙomi lutin minkum bi bai hmm. annabi ya ce idan watan ramadana ya zo ana kama shaidanu kan gararu a ɗauri hmm. sai ga fa al'umma ce ta musulmi an yi watan ramadana an ce an ga watan shawar sai su ta bayan gari wai sun je taro babban oga da aka ɗaure hmm. saboda izgiri to wanda Allah zai ce wannan to shi kuma shaidan fa wuta yake so ya kai ka ka dawwama a wutar kaga duk wanda yake da hankali sa lamba ta ɗaya hmm. shine wanda yake so ka tafi ta ka dawwama a ta hmm. to sannan shedan yana da ainihin wato alƙawari na ƙaryace ƙaryace shi yasa akwai huɗubar da zai kada Allah subhanahu wata'ala ya sa sanda zai yi ta mutum yana wajen hmm. Allah ya faɗa a cikin suratul ra'adi ko suratu ibrahim yace wa qala ash-shaytanu lamma qudi al-amru hmm. yayin da Allah madaukakin sarki yayi hukunci cewa ɗan wuta za su zauna zama na dindindin ba fata hmm. sai yasa aka fa masa mumbari a cikin wuta ya yace inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa attuku Allah ya muku alƙawari na gaskiya ne ma na muku fa akhlaftuku shikenan sai na saba muku sai da haka ya ci zai ce wa ma kana li alaikum min sultana ni ba wani karfi na zo na ce dole sai kun bi ni ba illa an da autukum fastadabtum hmm. kawai kiran ku ne na ce ku to kuma kowa sai to da haka dai ce to lumu ni kadda wanda i zarge ni walumu an fusakun kowa ya zargi shi hmm. to kaga wannan matsiyaciyar hutuba da shedan zai duk wanda ya kuskura yana wani shedan ya yi ta to ya riga ya gama aiki ya tashi aiki to saboda yanayi na lokaci mala abraham shi yasa kake gani Allah madaukakin sarki sai ya umarni sai ce a nemi tsari da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya saukar masa da suratu hud ya har ya faɗa ya ce suratu hud da ƴan uwanta sun sa nutsuwa malamai sun faɗa cewa na daga cikin abinda ya ɗaga masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa su cikin wannan yanayin faɗin Allah da yake masa fastaƙin kama umarta ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wa man taba ma aka da duk wanda ya shiga musulunci tare ta kai wala ta gau kada ku wuce gona da iri to kaga wannan cewa fastaƙin kama umarta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni to galibi duk wanda shaidan zai zo masa ta kofa biyu yake zuwa masa ta kofar guluyi ko ta ƙofar jafa'i yanzu idan ka ɗauki annabawa a ajin farko su ne mutanen da suka fi kowa daraja a wajen Allah hmm. sai Allah subhanahu wa ta'ala umarni ya ce a girmama su da ɗan ya tashi sai ya zo mu wasu ta ƙofa biyu ta ƙofar jafa'i ya zo mu wasu shine suna iya ta annabawa hmm. suna ma iya kama annabin su kashi hmm. duk zaka ga an shi yasa Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadabtu wa fariqan taqtulu wasu bangaren su kama annabin su kashi wasu bangaren su ce kariya yake idan ka dawo ta tsaye bangaren wasu sai su kuma suka ɗauki wasu annabawan sai shi dan ya zo musu ta fuskar guluyi suka ɗauki matsayin da ba na annabawan bane na Allah ne suka ba su shi yasa zaka ji Allah yana cewa ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala Allah la taqulu ala Allah illa al-haq Allah yana faɗa cewa ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kada ku guluyi a cikin addini to a gurguje mal abama akwai shabaka tarko guda bakwai da shi dan ya kafa hmm. wallahi sai mutum ya san su na farko mala abraman tarko na shirka da Allah da kuma kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala shine tarkon da shaidan ya kafa me yasa ayi kafa tarko na kafirci da shirka saboda ya san cewa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to da shi da shi wato da shi shaidan din da shi da shi mai shirkan ya san dukkan su memba ne a wuta ba zaba ka duba duk girman rahaman nan ta Allah da faɗinta amma ba abin da Allah ya ce idan an mutu ana yi ba zai yafe ba sai shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u a suratul an'ami sai da ya jirsafu annabawa guda 18 da ya zo igama ikalle su ya walau asharaku da wa'annan annabawan sun yi shirka da Allah da duk abin da suka yi na aiki da sai Allah ya lalata shi kai karewa ma yazo yi magana da annabi yace masa wala kadu uhi ilayka ka ila alladhina min qablika la in asharakta wallahi inda za ka shirka duk abin da ka yi Allah sai ya lalata shi hmm. to shirkan nan kamar yadda malamai suka faɗa ta kasu gida hudu zuwa biyar na farko akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah wato roƙon abin da dan adam ba zai bai da iko yanzu kaman haihuwa Allah ya kasa mutane gida hudu a kanta ya ce wani ya bashi maza wani ya bashi mata wani ya bashi maza da mata wani ya sa shi aƙini ka tashi ka je ka tafi kabarin wani wali ko annabi kana roƙon ya baka haihuwa wannan kana roƙon abin da ba wanda yake da iko akan shi ba Allah hmm. shi yasa Allah yake faɗa cewa man adallu wane ne mafi bacewa mimman ya da'o min dunillahi wanda zai je yana kiran wani Allah wanda kake kira Allah ya ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati har alkiyama ta tsaya ba zai amsa kiran ba Allah wani gurin cewa ma in tad'uhum la yasma'u du'akum in kun kira ma ba sa ji Allah ya ce walau sami'u ku kaddara ma wanda kaje kana kira ya jin Allah ya ce masa wallahi ba za su yi amsa ba to akar maka Allah wannan ya nuna cewa kenan idan mace bata haihu ba ka ta roki Allah haihuwa a'a wannan daban ai ga annabi zakariya bai haihu ba a ƙarshe hmm. kaga ya dawo yana roƙon Allah ya bashi da ai dama ka nemi abu a wajen me shi shi yasa ai muke da addu'a guda ibada biyu akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul matsala hmm. idan kana yin sallah me yasa kake yin sallah saboda kana neman wani abu a gurin Allah ne ya ka aljanna sannan kuma kana so ya tsare ka daga wani abu kare ya ka wuta kaga neman wani abu ne ba kai tsaye ba amma in ka gama ka daga hannu ka ce Allah ka kai mun kaza mm. kaga wannan neman abu ne kai tsaye to da wannan da wancan su ne Allah ya haɗa ya ce kulma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum hmm. ba dan addu'a da mutane suke ba su bauta mai in yace su yi abu su yi su yi in yace su bari su bari hmm. in suna da bukata su nema a wajen shi hmm. da ba wanda ma Allah zai damu da shi ba wanda Allah zai damu da shi to kaga akwai wanda shedan ya tura cikin wannan tarko na biyu akwai shirkul qasd niyya wal irada wannan a manufa take aikin da ya kamata mutum ya dan ya samu lahira ya kiyin shi sai dan ya samu duniya misali suna nan da yawa shi yasa Allah yake cewa man kana yuridul ajilata wanda ke son magaggauciya ajalla da fiha ma sha'u, liman nuridu karantarwa ai aiki ne da ya kamata in kana karantar da mutane ya zama kawai kana yin sa ne dan sakamakon a lahira amma ka ɗauke shi ya zama hanya da za ka tara duniya kaga bai yiwa wannan kuma ba ina nufin cewa kada mutum a biya shi albashi bane ya karantar wannan babin sa daban eh. wanda inda a ce hukuma ta damu da addini hmm. ita kamata a ce tana ta tahammulin hmm. mas'uliyan wannan ku yadda muka je kwanan nan ka sani limami ne zaka shi dukkan malaman da ke shigowa su yi mana karatu daga tun daga limamin juma'a har da mai sallah ratibi malamin da zai shi duk wanda zai zo makaranta da prado duk zaka ga ya zo makaranta muku karatu ya fita saboda gwamnati ce take ta hammulin mas'uliya ta addini to da kai da zaka zo karatu ba ruwan shi da bai da wata alaka da kai ta alaka wai ka bashi bal ma hasali kana ɗalibin kana karatu shi yana ganin shi ya kamata ya taimake ka ka gani to sannan akwai shirku wato shirkul mahabba shirka ta soyayya ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah da manzon Allah sannan akwai shirku ta'a ka ɗauki wani ka sa a gaba ya halatta ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi kuma ka bi shi to wa'annan su ne to don haka zaka ga Allah yake cewa alam a ahad ilaikum ya bani adam ashe ban muku wasiya ba ya ku ƴaƴan annabi adamu Allah ya ce Allah ta abu da shaitan sai ce innakum lakum aduwwun mubin sai ce wa ani ibuduni ko bota min ni kadai hada siratul mustaqim sai ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera shi dan ya batar da generation da yawa kafin ku Allah ce me yasa ba za ku yi hankali ba to wannan shine a tarko na farko idan mutum ya kauce masa ya dana maka tarkon shirka da Allah ka kauce hmm. to sai ya dawo na shine tarko na bid'a ƙirƙirar wani abu da sunan addini kuma bai cikin addini hmm. akwai bid'a a rayuwa wannan duk malamai ba sa magana a kanta don annabi cewa man a hadasa fi amrina haza hmm. man amila amilan laisa alaihi amruna hmm. addini ake magana ba ana maganan a'a addini ake magana kara eh, ba su jirgin sama ba karka zo ka ce a TV wani ma da aka matsa bimbas ya wata fatuwa sai ce to ai shi ma kashi bimbatsin bid'a ne saboda ai ba haife shi a zamanin annabi ba tunda ba haife shi a zamanin annabi ba shi ma kanshi bid'a ne ba shi ake magana na sha faɗa a munasabobi da dama so da yawa na ka samu mutane suna yin addu'a addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat idan ka tambayi mutane menene fitnatil mahaya menene fitnatil mamat fasara da su yi maka daban mal abrahamin babu fitina a rayuwa irin Allah ya jarrabe ka kana musulmi amma kana bauta ma Allah ba akan karantawar manzon Allah wannan jarrabawa ce a rayuwa sannan babu fitina a rayuwa ga baki ɗaya ta mutuwa irin ran da za mutu ka koma zuwa ga Allah kana ɗaukan haƙƙin Allah ka ba wani saboda da ka mutu a wannan gabar shi ya san da kai da shi memba ne a wuta ba maganan fita hmm. to sannan in ka tsallake ma tarku na bid'a to daga nan sai dawo da kai na uku shine sai ya tura ka zuwa ga kaba'ir zuru gima giman laifuka cututtukan da ɗan adam ke fama da su cututtuka ne guda biyu In ma cuta ta sha'awa ko cuta ta shubaha cuta ta sha'awa su ne nan manya-manyan laifuka hmm. zina caca. shan giya luwaɗi kisan kai annamimanci cin dukiyar mutane ba daga haƙi ba wane ne wa'annan su ne kima-kiman laifuffuka ita ce fikina ta sha'awa fikina ta shigo hako kana kan addini mai kaki wani ya zo da wani bayani ga kaman gaskiya ne ya bayani tunda ka ki tashi ka nemi karatu kamar yadda malam ali na mangi yake cewa gashi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaba an ba fa ne na fila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hmm. ya ce amma ina hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba kaga tunda mutum bai nemi sani ga maluma ba akwai matsala to gima giman laifuffuka haka zai tura mala brahman saboda yanayi na lokaci akwai wata kissa da na karanta cikin shu'abul iman na al-imam abubakar al-baihaqi a ƙarƙashin wannan wani mutum ana ce masa abdata bin abdurrahim yake ba da labari duk da wasu malamai na hadisi sun faɗa sun ce a cikin isnadin akwai inqita'i amma da yawa daga cikin malamai sun ce irin wannan kisar yusta'anasu biha ana ɗiba kewa da ita wannan mutumin abdatu bin abdurrahim yake faɗa yake cewa kharajna fi sariyatin ila abdurrum mun fita cikin wata karamar runduna za mu je ƙasar rum yaƙi ya ce fasahi bana sai wani matashi ya zo ibi hmm. ya ce lam yaku fi na aqra ulil qur'ani minhu wala afqahu minhu wala afra yace a cikin mu ba wanda yafi wannan saurayin fahimtar alqur'ani ba wanda ya fi shi kiyaye farilla ba wanda ya kai shi karatun qur'ani yace sa'imun nahara qa'imul layla gashi ya azumi da rana sannan ya tashi ya sallah da daddare ya ce muna cikin tafiya kawai shi kenan a daddare inda suka zauna suka yi zango a wannan wajen in ya tashi da daddare yana karatun ƙur'ani yana munajati da Allah subhanahu wa ta'ala wata mata daga cikin matan wanda ba musulmi ba tana leƙowa daga wando tana sauraren shi hmm. ruwayin ta ce wannan matar tana daga cikin ajmalu ma khalaqa Allah ka anna shamsu tajri fi wajhiha kamar rana saboda tsabankinta lokacin fa ashika sai san santa ya kama shi sai santa ya kama shi fa qala laha bir ya kaifa sabilu ilayki yace mata ya dan kai zuwa gare ka tace masa hina tatanassar wa naftahu lakal babu wa ana laka tace lokacin da kai ridda ka bar addinin musulunci sai mu bude maka kofa shikenan da zama naka mai ruwan yake cewa fa fa'ala su ya aikata fa khilal hisna aka shigar da shi cikin ganuwar da matar take yace muka waye gari cikin bakin ciki da tashin hankali saboda kowa yana kallon wannan matashin kamar dan shi ne ya samu wannan matsala yace bayan mun tafi mun sake dawowa cikin wata sariyan mun zo wuce maka hango shi sama tare da waɗannan muka ce masa ya fulan ma fa'ala qur'anuka ma fa'ala ilmuka ma fa'ala salatuka ma fa'ala wasiyamuka fa qala sai yake ce musu yace suka tambaye shi me zaka ce kan qur'aninka ilimi sallah ya akai yanzu fa qala sai yace musu ilamu anni nasitu kulla hula la adhkuru minhu illa hadhihi al yace musu wallahi yanzu ya riga ya manta qur'anin gabaki ɗaya tana komai sai ayar da Allah yake cewa rubbama yawaddu alladhina kafaru law zarhum ya akulu wa ya tamattu ihimul amalu fa sawfa ya'lam har zuwa ƙarshen aya a wata ruwaya lokacin da waɗannan mutanen bayan sun tashi za su juya shikenan sai ga wani sawa baki yana bin su a baya sai suka juyo sai suka ga matacci sai take cewa a fikum man yatlu alayhi alquran a cikin ku akwai wanda zai sake karanta min qur'ani wani da kai ce kalle ta yace mata in nake fatanti na hadal fata kin fitin wannan saurayin har gashi saboda ki ya bar addinin musulunci ta ce wallahi ban kusance shi ba lokacin da na kusance shi sai dan in saurari abin da yake karantawa na littafin Allah da haka ta ne masa karanta mata alkur'ani suka karanta mata alkur'ani ita ta musulunta shi suka bar shata to shi yasa kaga kaba'ir gima-giman laifuffuka sannan abu na hudu a takaice ko na uku saga'ir ƙananan zunubai abdullahi dan abbas ya faɗi cewa ƙananan zunubai idan ana magana la'akari da wani ya fi wani kamar yadda aikin ɗa'a yana da alaƙa da zamani ko waje ko lokaci kaga yanzu wanda ya bauta ma Allah a daren lailatul qadr ba daidai yake da raguwar dalare ba hmm. kamar yadda wanda ya sallah a masallacin makka ko madina ba daidai yake da wanda ya sallah a Najeriya ba hmm. to don haka haka yanzu aikin sabo wanda yi zina da wata mata akan hanya ba daidai yake da wanda ya zina da muharrama shi hmm. girman laifin hmm. to saboda haka zaka ga Allah yake faɗa cewa allazina yajtanibuna al-ithmi wal fawahisha illa lamam sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum amma abdullahi dan abbas cewa idan aka yi la'akari da girman wanda ake saba yace babu wani laifi wanda yake kanana da haka annabi ya buga misali a wannan yace wa'annan kananan zanabbai da mutane ke rena misalin su kamar mutane ne su ɗari suna tafiya kowa da sanda a hannun shi kaga kowa shi kaɗai sandar ba za ta dafa mai abinci ba amma da wannan zai kawo tashi in suka tara suka zama sanduna guda ɗari yanzu idan ana buƙatar a dafa abinci yanzu wannan sun zama makamashi sandunan guda ɗari za su iya dafa abinci to shi yasa Allah ya faɗa cewa istalaqawnahu bi alsinatikum ku tuna lokacin da kuke faɗan abu da harshen ku wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗan abu da bakin ku wanda ba ku sani ba wa tahsabunahu hayyanan dauka kuke abin a wajen Allah fa mai sauki ne hmm. amma kuma huwa indallahi azim kuma abin a wajen Allah subhanahu ta'ala mai girma ne to wannan yana daga ciki idan ya kafa wannan tarkon sai dawo da kai in ka tsallake na ukun nan ya sa ƙananan zunubai ka tsallake to sai ya dawo da kai tarko na wato biyar shine shagaltuwa da abin da yake mubahatu ne sun halatta asali ya halatta ka sa riga mai kyau ya halatta ka gina gida mai kyau ya halatta ka hau mota mai kyau duk wannan ya halatta ka sai waya mai kyau amma sai izo shagaltar da kai a nan kuma kana da abubuwa muhimmai a rayuwa wanda suka fi wannan kwanan nan nake faɗa nake cewa Allah yana da hikima wala abu ka lura a baya lokacin da magabatanmu ababen hawansu mafi sauri raƙumi jaki doki to da ya taki sai musu lokaci ba irin namu ba wajen ta allaili wannan tafiyar da za su yi shekara biyu uku suna yi da inda an samu abin hawan da a awa hudu zai yi tafiyar hmm. da in za a je maka shekara nawa ake shekaru ne amma yanzu a awa hudu mutum ya tashi ya tafi makka hmm. kaga sai Allah kuma in matsi lokacin sai zama ba iri ɗaya ba da haka wani daga shiga wanka sa sa kayansa mutum shi kenan gidansa ba abin da ya amma da ya ji ya ga wani gida a tura ya dawo sai ce a ruguje gidan a sake wani eh? an koma sai gasar motoci sai gasar waya wata wayar ba abin da ta yi da ka an yi lantin ɗinta ta fito nan gaba za ka ga ba daɗe wata ta sake fito saboda haka wasu sun kallafa ma kansu duk motar da za ta fito sai sun yi duk rigar da za ta fito sai an yi da su duk gidan da ya fito a duniya sai an yi da su wannan kuma ba zai kare ba a rayuwar duniya yana nan hmm. na ba da misali kwanan nan akan irin wannan matsalar abu na biyar ko na shida sai ya shagaltar da kai da abin da yake alfadil yana da falala sai ya sa ka bar abin da yake al'afdalu ya halatta a musulunci a yi shi amma su ya shagaltar da kai ga abin da ya fi wannan muhimmanci mm, eh, ba zai baka kai ba mm. yanzu kullum mutanenmu ya kamata su lura akwai amfanin da yake lazim akwai amfanin da yake muta'addi ne lazim kai kaɗai ishara muta'addi kuma wasu ishara mm. jama'a to ba yadda za a yi mala abraman ka haɗa amfanin da kai kaɗai ya shafa da amfanin da ya shafi jama'a da amfanin da ya shafi mai jama'a wani da wani mutum suna yawan samun rikici da fada shi kenan ranar nan sai ɗayan ya faɗa rijiya sai aka rasa wanda zai ciro shi shi wancan abokin labarin iji labari sai ya rugo da gudu ya faɗa rijiya ya ciro shi da ya ciro shi yana so ya mai godiya yana so ya nuna masa cewa to rigiman nan fa ya kamata a ce ta ta zo ƙarshe hmm. sai ya ce kai kana tsammanin dan Allah na ciro ka ya ce ba dan Allah na ciro ka ba ya ce saboda na samu labari an ce wanda ya mutu a ruwa ya shahada to kakka mun ba kai sha da gara in ciro ka nan gaba ba wanda ya san wace irin mutuwa za ka yi kaga wannan irin tsabar bakin ciki sai a hankali to yanzu misali mala abdurrahman ɗaya kawai nake so in buga mutane faƙis ala zalika hmm. mutanenmu da suke yawan zuwa umara yana da kyau kaga umara habbi ne hmm. ba malamin da ya ce wajibi ne in dai ba haɗa take da aikin hajji ba kaga umara abu ne mai kyau mutum ya je umara amfaninta amma lajin ne kai ta ba. yanzu na bada misali kwanan nan na ce yana daga cikin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma wajen ba ta amfani da kuɗinta ba da lokacinta don isar da addini ga waɗanda ya kamata a isar ma ake wa mutane azaba yanzu bari ka misali galibin mutanen da suka shiga harkar kidnappers yanzu a dukkan inda ake yawan yin shi zaka ga fulani fulanin nan asali mutane ne na shehu usman fudu mutane ne ba a cikin gari suke zama ba a daji suke zama hmm. a san da suke dajin nan suna da haƙƙi tun daga kan masu kuɗi har gwamnatoci a bi a inda suke a gina musu makarantu a koya musu addini a koya musu karatun zamani sai aka bar su da jahilci ba karatun boko ba karatun ba karatun zamani ba na addini in ka same shi yanzu kaso ɗari casa'in da wani abu kake samun su yanzu to tunda mutane ba su yi amfani da kuɗin su ba bara a ji a san da ake da dama a koya musu addini a taimake su shi yasa yanzu Allah ke ɗanɗana mutane azaba ta hannu. su kama mutum su je ba don Allah ba a yi ta ciniki a ɗauki kuɗin a je a kai musu wannan shine halin da ake ciki to kaga yanzu mala abrahaman wannan misali nake barwa saboda lokaci wanda yanzu ana samun mutane a gurare suna buƙatar karantarwa eh, ɗalibai da suke zaune a cikin gari wani islamiyyar da yake karantarwa can dubu uku can dubu hudu sai ga sai haɗa islamiyya uku watakila kafin dubu goma sha biyar ta haɗu a ga wasu mutane can na bukatar karantarwa a ɗauko wannan ɗalibin mutanen da ke bukatar karantarwa a ce ana so su iya suratul mulk a shekara ɗaya hmm. daga tabaraka zuwa ƙasa ana so su iya ta tauhid na ɗaya na biyu na uku ana so su iya ƙawa'idi ana so su iya uswatun hasana na ɗaya na biyu na uku amma a duk shekara za a duk wata za a bashi naira dubu hamsin dubu hamsin idan kai tam ɗin shi so goma sha biyu nawa zai baka dubu hamsin so goma dubu ɗari biyar dubu ɗari shida dubu ɗari shida to don Allah mutanen mu fa abinda suke kashewa a wajen umara billions of naira suke kashewa ba wai ta kowane lokaci ba ta watan ramadana kaɗai kuma ga al'umma wanda suke suna da buƙatar a karantar da su addini ta irin wannan amma mutane kowa ya fifita amfanin da yake shi ya shafa sama da amfanin da ya shafa ya shafa al'umma hmm. to shi dan ne yake samu wasu da yawa daga cikin wannan tarkon akwai wani bawan Allah da yake faɗa cewa akwai shekarar da ya so je aikin hajji bai samu zuwa ba hmm. ya ce wallahi kuɗin da ya kamata ya amfani da shi ya tafi aikin hajji da ya zo ya sayi abinci ya raba wa mutanen unguwar shi ƙasan layin da saman layin ya ce in ya fito zai tafi masallaci a kunya yake ji saboda yadda ake biyo shi a baya shi ba wani mukami yake nema ba amma haka mutane suke cewa su yayi shi ba dan siyasa ba dan siyasa ba to wannan a takaice mal abraman to in ka tsallake ma dukkan waɗannan tarakun na shedan daga karshe abin da zai biyo ka da shi sai cuno maka mutane da ka a ce ai ga dan zafin addini nan ai ga dan kaza nan da sunaye iri daban-daban shi yasa Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina da haka daga nan al-imamu ibn qayyim ce su kuma wannan wanda yau za su yi maka kage saboda ka rike addini jibi su yi maka shadi gata su yi maka yace wannan ba za su taba hakura ba sai an tsaya gaban Allah kai ka tafi aljanna su sun tafi wuta sannan za su hakura to wa'annan suna daga cikin abinda wato shi yake da su malam abrahaman. na'am to hanyar kariya daga shedan mal da aka makala kafin mu je ga kariyar hmm. e, ina maganar tarkun shedan wajen mu'amala misali tarkun shedan a tsakankanin yan kasuwa to ai in ka lura a gabar da na zo maka ɗazu na ce maka ta ƙofa biyu yake zo ko dai ya sa ka wuce gona da iri ko ya saka ka kasa gona da ita dukkan ɗan kasuwa da ya shiga harkar kasuwanci in a kasuwanci da Allah ya tashi ba ya faɗi cewa a al bai'a ba wa harrama riba hmm. ya halatta siye da siyarwa ya haramta riba hmm. riban nan da Allah ya ci ya haramta ta annabi ya faɗi cewa da mutum ya ci kwandala ta riba saboda muninta a wajen Allah gare ya kwanta ya sanadama mai shi gara mutum ya kwantar da mamashi ya zina da ita laifin a wajen Allah annabi ya ce wallahi ya fi sauƙi da mutum ya ci nera ɗaya ta riba ta riba tunda yana daga cikin laifuffukan da sai da Allah ya kira ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha wa daru ma da min riba in kuntum mu'min ku bi tsoron Allah ku daina cin riba in dai kuna da imani fa in lam taf'alu in ba ku bari ba Allah ya ce musu fa'adanu bi harbin mina ina sanar da ku ga yaƙi nan tsakanina da ku abinda Allah zai ci in ba a bari ba ga yaƙi tsakanin ku da shi kaga ai laifin ya girmama to yanzu yau mala abrahaman kasuwanninmu da za ji al'umman musulmi gobe a ce duk ɗan kasuwa ba wanda zai shiga kasuwar in dai kai musulmi ne karanci sai ka yi bayani a babin kasuwanci kaɗai a cikin iziya ya ake ka ga mutum nawa ne zai shiga kasuwa shi yasa ai ka ga na ce maka yana sa abin da yake haram ne mutane su halatta shi ba tare da sun sani ba tun da yanzu me yasa annabi ya ce ta baya atun bil'ina da kun kama ciniki na dabara da wayo Allah da ya haratta ya ce kar a cire ba akwai wanda ba sa cin ta kai tsaye ba da suke cin ta ba inda suke shi sun sa wani abu a tsakiya wanda zai zama shine hanyar da za su ci riba kuma ana yi ta bayan gida nan akwai ribar nasi'a ribar fad ga kuma ribar kan hmm. duk yanzu ana yi din ya shigo wa mutane ta wani kalla tarakun ko ko tarkon din a tsakankanin mutum da iyalinsu ko abin nan zamantakewa na gida fa to ai in ka lura da wannan abu biyu ke faruwa zuwa uku ko dai ka samu namijin yana ƙoƙarin tsara haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora min macen ta kasa ko ka samu macen na ƙoƙari namijin ya kasa ko ka samu wani lokaci namijin akwai ɓangarorin da yake da ha'inci akwai ɓangarorin da matar take da da ha'inci wannan yasa kake ganin wasu da shi ɗan isu goma su ta su cutar da matan ta ɓangaren mu'amala wanda yana daga cikin cutarwa a daidai lokacin kuma suna da alaƙa da wasu matan a waje ko su matan suna da alaka da wasu mazan a waje kaga shi din yana shigowa ta wannan bangaren hmm. hatta masu karantar da addini wanda ake ganin su ne na Allah malamin ba ba kyale sai ba ba wanda ya kyale zai shigo yana shigowa ta yana shaidan ke shigo musu yanzu ya kawo musu tarko a karamata bari baka misali yanzu me yasa ake cewa hasada aikin malamai haka ake cewa hasada ta kuce a'a ai mu dalibai ne malaman mu eh, me yasa ake cewa hasada aikin malamai kuma wannan ba wanda ya isa yi masa hasada da ke cikin ɗaliban ilimi da malamai babu ita a cikin dukkan bangarorin masu neman duniya ba shi ɗan bane shi malamai suka ce ko ilimi ne ana gane yana da amfani ga mai shi da abu hudu ya koya masa imani da tsoron Allah da amana da gaskiya in bai da amfani za ka gane shi da abu hudu ya koya masa ƙarya da girman kai da kwaɗayi da hassada hmm. idan ya shigo ta nan ya sa tarko ya sa tarko hmm. kuma ya kama a aka makalla har ila yau bangaren iyaye da yaya akwai tarkon shi akwai ai yanzu mal abraman na faɗa kuma haƙƙi ne akan ku hatta ku yan jarida kuma wannan na sha magana 'yan kwanakin nan mm. duk wani mutum da Allah ya ɗora masa nauyin karantarwa mm. wannan nauyin yana kansa kuma Allah sai ya tambaye su galibin maudu'an da aka fi mal abaman kullum shine haƙƙin iyaye akan yaya mm. ba a yin haƙƙin yaya akan iyaye wannan yasa da yawa daga cikin iyaye ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa ba yana da haƙƙi a kansu su kullum abin da suka ɗauka ɗari bisa ɗari ɗan da suka haifa su suke da haƙƙi a kan shi amma ɗan ba shi dawa bayan ko da za a tsaya gaban Allah da ɗa da iyaye kafin Allah ya tambayi ɗan akan haƙƙin iyayen iyayen zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan hmm. kaga ɗaukan cewa ka haifa ɗa ka ɗauka cewa ba shi da wani haƙƙi a kanka hmm. kai kake da haƙƙi a kan shi akwai matsala shaɗan ya shigo ta wannan ɓangaren kuma wannan ya taimaka yanzu wajen cewa yayin da su iyayen ba sa ƙoƙarin sauke nauyin haƙƙin da Allah subhanahu yanzu kalli kwanan nan abin da ya faru a daidai lokacin da ake ta ƙoƙarin wannan matsalar barace-barace a magance ta an samu wasu miyagun malamai da nassoshi na ƙur'ani da hadisi suna murɗe su suna halatta yin bara babu talazumi tsakanin karatun allo da kuma cewar a zamanin da abin na je sudan na ziyarci halawi makarantun allo sun kai guda takwas makaranta ce za ka samu da ɗalibi sun kai guda dubu kuma ɗaliban nan na da gurin kwana kuma suna da inda suke cin abinci da safa da rana da daddare karatun kawai suke kuma ba bara suke ba ashe nan dalili ne akan duk inda wake ba su abinci eh? tsari ne ake yi wajen ciyar da su an kafa ga ɗalibai a gefe akwai wani abu da wasu mutane suka sadaukar da shi a matsayin wakafi wanda ake gudanar da shi kasuwanci daga nan ake samun abin da ake sa gurin ciyar da waɗannan ɗaliban to za ka samu mu yanzu a nan najeriya har yanzu abubuwa na addini da dama ba a ainihin wato kafa ba yana daga ciki inda shaidan ya shigo wa mutane na faɗa yanzu kwanan nan a ƙarƙashin wannan kafin yanzu wannan gaban yaro ne an kai shi makarantar allo dan ƙaramin yaro gashi an zo an ɓata mai baya ana wasu na neman shi ta baya dan karamin yaro kowa ya gani a kafofin watsa labarai irin waɗannan na zamani aiki kawai da ake neman daga baya za a ma yaron ya kai naira miliyan ɗaya da wani abu haƙƙi ne akan baban shi duk wanda ya haifi ɗayan da ya kai shi makarantar boko makarantar boko in ba ta gwamnati ba ce ka isa ka kai ɗanka ba kai za ka ɗauki nauyin shi ba hmm. kuma ba akwai bizitin a makarantu ba hmm. duk lokaci bayan lokaci dole ka je ka ga wani hali ɗan yake ciki hmm. eh to amma fa makarantar addini ne kawai na sai dai ka karkata ma yaro ya gaba ya yake rayuwa da waye ke rayuwa baka da masaniya akan wannan wannan ba daidai ba ne. Akan makallawa akwai ina maganan tarkun shaidan a tsakankanin 'yan siyasa. <laughs> Allah kiyaye saboda haka ai mal Abrahaman ta ko ina shaɗan ya shigo ya farantsi da Allah ya ce la'ata ne kan nabduri ya tahu sai na hallaka zuriya shi baki ɗaya kaga su inda galibi mafi yawancinsu cewa wai abu ne wanda ya gina akan ƙarya da manafinci da yaudara yau shekara eh, haka suke faɗa shika shikanta sai kana musulmi zaka yadda da wannan a ƙarƙashin wannan nan ke so in kira hmm. ba matsala ba ce ta siyasa matsala ce da ta shafi ƙasa a wannan gwamnati da ta zo ta yi ƙoƙari wajen kawo ci gaba a wasu ɓangarori na tsaro hmm. amma akwai wasu ɓangarori da ana samun matsala hmm. kamar yankin jihar katsina kamar yankin zamfara da wasu yankuna na jihar kaduna alhamdulillah yanzu an samu sauki malaman da suke hawa mumbari ko amfani da duk kowace irin kafa su nuna cewa a najeriya ko ina yanzu ana zaune lafiya su ji tsoron allah inda aka samu ci gaba su faɗa an samu ci gaba inda ake da matsala su faɗa akwai matsala saboda a gyara yanzu na taso daga argungu shekaran jiya na shigo sakkwata bayan sallar la'asar da na shigo cewa aka yi ba zan bar sakkwata ma dan hanyar bai kamata in biyo ta ba hanya ce ba abinta da sassafe sannan ba abinta in in yamma ta yi kuma a wannan sannan kuma wani ya zo ya hamun bari ya ce ko ina yanzu ana zo na lafiya kaga abu ne da hankalin mutane ba zai iya ɗauka ba mm. adalci shine inda ake da matsala a faɗi matsalolin don gwamnati ta take gyara mm. inda kuma ta samu nasarori ta abin arziki mm. a faɗi nasarorin da ta samu a yaba mata wannan shine gaskiyar magana kiran da ya kamata mu yi a wannan wajen yawwa to akan makalla wajen lafuzza na su 'yan siyasa akwai tarkon shaidan a ciki akwai mana kankanin junansu akwai ai za ka dinga jin maganganu su hasadan ta shiga cikin su ah, to ba hasadan bane yake kawo innin rigingimu da rigi da yaƙe yaƙe da tsafe tsafe ma eh? tsafe tsafe duk ya shiga ciki shi ma tsafin duk eh, cikin wasu shaidan ne ko ita ce lamba ta ɗaya tun da shirka da Allah ne ai eh? wasu sun nuna cewa ma dama kana neman mulki akwai abin da ba za ka iya samun shi ba sai ka yi ta'amali da shi sun manta da cewa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ai shaidan ne ya shigo da kuma hassada isu isu ya kisa kai in kana mulki yanzu maimakon in dafa maka kai ke mulkin lafiya akwai yiwuwar za ka sauka ni zan karɓa nan gaba to ba zan yi ba sai dai in biyo ka da sharri kai da kake kai yanzu ni ma da gaba idan na zo na karɓa yadda na biyo ka da sharri ni ma haka wasu za su biyo ni da sharri dan in karɓa kuma haka ake ta haka ake ta da ka wanda suke kan mulki ba su hau ba wanda suke kan mulki da kuma wanda ba su hau ba wanda suke kan mulki wanda suke nema su ji tsoron Allah a cire magana ta siyasa ko magana ta jam'iyya aji ko ba kwa jam'iyya ɗaya da mutum to in wane yi abu na daidai ku tabbatar mai ko kuna jam'iyya ɗaya da mutum in mutum yi abu ba na daidai ba ku tabbatar mai shi yasa Allah ya ce wa idan kultum fa adilu walau na za qurba hmm. sannan ya ce wala yajrimannakum shana'an qawmi kada kiyayyar wasu mutanen ya sa ku ƙi musu adalci hmm. to in an tafi a haka shi zai sa in ka dafa mu wani akan abin da yake na gaskiya ne dan ya samu nasara kai ma wasu sai su zo su dafa maka akan abin da yake na gaskiya ne hmm. dan ka samu nasara amma lokacin da ka yi ma wani bita da kulli to ba mamaki irin yadda ka yi ko dai a yi maka irin shi ko a zo a yi maka abin da ya fi wannan Insha Allah ya sauke to akan makala ina mafita ga sarakunan waɗannan taiko na shaidan abu biyu ne abu na farko mutum ya zamanto duk abin da zai yi don neman yadda Allah yake tunda duk wacce rigimar da aka yi shi shi ɗanɗan da kanshi ya faɗa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai fa bayan ka wa'inda in za su yi abu don kai suke yi to wannan ba yadda zan yi da su so sun tsallake tarkon so sun tsallake da haka duk irin zalal da za su samu da zamiya hmm. Allah subhanahu ta'ala ba zai bar su akai ba sai sun dawo sun gyara kafin su yi in dai suna yi don Allah shi yasa kaga da annabi yusuf Allah yake faɗa cewa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi sai ce kadhalika linusrifa an kadhalika linusrifa anhu su'a wal fahsha sai ce innahu min ibadina al mukhlisin hmm. saboda annabi yusuf yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi shi sa maka kawkatar da alfasha saboda haka wannan shine abu na farko duk abin da mutum zai yi to ya yi ƙoƙari ya tabbatar tsakaninsa da Allah yana yi ne don neman yarda Allah hmm. wannan ita ce hanya ta farko na sha faɗa a munasabobi duk rikicin nan da kaga ana hatta tsakankanin wanda suke du'atu ne idan aikin da mutane ya zamanto mafi yawanci don neman yadda Allah ake to rigingiman za su yi sauki hmm. amma gwargwadon yadda mutane suka cira Allah a aikin gwargwadon kuma yadda rigingimu za su yi ta kamari hmm. wannan shi ne abu na farko abu na biyu yawaita zikirin Allah wannan shi ne. Don annabi ya faɗa ya ce cewa innal abda ahsana ma ya shi shine idan kana fi zikirin lai bawa babu lokacin da yake samun kariya daga shiɗan idan ya zama tuya da zumci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ka ga Allah da kanshi yace fasta'iz billahi minash shaitanir rajim mm. ku nemi tsarin Allah daga shaitan to wannan kuma zai tabbata ne ta hanyar zikiri shi yasa shugaban masu zikiri na duniya shine annabi Muhammad da na Aisha cewa ta kana rasulullahi yadhkurullah ala kulli ahyani mm. a dukkan halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana lizumta zikirin Allah to mutum yi kokari ya zama dan Allah yake yin abubuwansa sannan zikirorin da suka tabbata a shari'a don neman kariya daga shaidan din mutum ya lizamce su wayannan su ne abubuwa da nake ganin zan tabbata a kan su to Allah ya saka alkhairi jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta tv da kuma Alheri Radio mun kuma kasance tare da malamin namu na yau a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya mana karatu a kan maudu'in namu na yau ko matashiyar zaman namu na yau wato tarkon shaidan malam ya fara yi mana karatu daga ta'arifin shaidan ya gaya mana wane ne shaidan yaya sunansa yake da sunayen da ake kiransa sannan malam ya tsallako zuwa ga haɗarurruka da shaidan ke daddasawa da kuma duk inda yake bi yana ajiye tarkonsa malam gwargwadon hali ya yi mana wannan karatu ya fita mana da su sannan kuma da ƙarshe malam ya ba da mafita ta shari'a guda biyu cewa idan an riƙe waɗannan mafita guda biyu to insha Allah ta'ala tarkon shaidan ba zai kama duk wanda ya riƙe mafitan nan guda biyu ba muna godiya da malam ya mana wannan karatu Allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu riƙe waɗannan mafita guda biyu domin kada tarkon shaidan ya kama mu Allah ta'ala ya saka da alkhairi ah, ga lambobin wayar da zamu bada don a bugo waya a yi ma malam tambaya ƙarƙashin wannan karatu nasa na tarkon shaidan kamar yadda muka saba bada lambobin wayar guda biyu ba su canza ba sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara sai lamba guda ɗaya da mukan ba waɗanda suke zauna a sauran jihohi banda jihar kaduna su kuma za su yi amfani da sifili takwas sifili bakwai tara biyu uku takwas ɗaya sifili biyu da fatan za a yi tambayi masu ma'ana kuma idan mutum ya bugo daga nesa musamman waɗanda suka ɗauki lambar ƙarshe ta mutanen da ke bibiyan wannan shiri daga nesa su daure su yi haƙuri su rage akwatin talabijin ɗinsu ya zamana suna jin mu ne ta waya har lokacin da za su gama tambayar su sannan sai su buɗe ƙarin akwatin talabijin ɗinsu don sauraron amsar da malam zai bada. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana eh magana Idris Zubairu daga Nasarawa Malam Idris muna jin ka me ke ce eh, tambaya ta tambaya ne guda daya idan ma dai yake Malam Idris kamar malam kamar inda malam yi magana irin inda Allah ya ce sha inda lawazuri na karu ikawa ne shi ya eh, to mutum ma irin wanda suke zuwa gurin ko gurin saukan Qur'ani daga suna watsa kuɗi to su ma sun kasance daga cikin wannan kenan da fatan an fahimci tambayar Allah ya sa ku tashi lafiya to amin amin mun gode kwarai malam Idris assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, malam ta ina maka barka da aiki da haka. na'am barka da yi yawa sannan ina yi wa malami na sannan kuma malamin mu barka da zuwa na fili na mai albarka na'am masha Allah sunan na Ibrahim dan kan jiba ka, masallacin matasa unguwar sunu na kira waya to muna jin ka malam Ibrahim yawa to Allah ya saka wani da akidi kuma da fatan ya dawo lafiya na'am yawa to kai tsaye daga maudu'i a da farko dai Allah ya shiga tsakanin mu da shedan la'anan ne amin amin yawa sannan kuma tambaya na anan shine idan Allah malam wani irin addu'a ma yake ganin cewa zai ba mu a ko kuma wanda wani addu'a ya kamata ya kasance muna yi a musamman domin ganin mun samu kariya daga shedan saboda wani lokacin malam akwai wani abu da mutum zai iya faɗi a baki idan ka furta shi to mutum ma ke ya fita daga musulunci ba ma kasancewar baka furta ba shin shi ma laifi ne ko kuma a ba laifi ba ne sannan kuma ko ta zuwa ta musamman wanda malam mutum idan yana yi shi zan ba zai yi tasiri a kan shi ba a wannan ne tambaya na a takaice a Allah ya dawo da malam gida lafiya na gode a tashi lafiya to mun gode kwarai malam Ibrahim assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ana Abdulrahman barka da dare yawa barka da yawa ke magana Ibrahim mai dasa daga Sokoto. To muna jin kamala Ibrahim tambayar ka. Ah, ina gaida Musa Asali suna Allah ya sa aka mishi da mafificin alherinsa kuma Allah ya shiga tsakaninmu da wannan ah, harkar shaidan. Amin amin. Ah, kuma Allah ya ƙara ba mu lafiya da zama lafiya. To Allah ina so kuma abu da tambayar da nake sai dan ƙara mishi. Na'am. Shin Allah dai muna sharfi dangane da irin masu bacin shugabanni a duk inda suka zauna ba abin da suke illa bacin shugabanni Allah yana sun ƙara bani da gare shi yaya wannan hukunci yake na'am shi lafiya mala Abdurrahman to mun gode kwarai mun gode mallam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Na'am da muke magana. Wani ne? Jamilu daga ina? Daga Naija. Daga Naija. Me me sai tambaye ka Jamilu? Ka daga murya ka ba ma jin ka Jamilu. Kana jin mu Jamilu? Ma ji malam. yau to ka daga murya ka me tambayar ka addu'o'in yi kariya daga shaidan to mun akwai malam zai ga maka insha Allah to mun gode kwarai Jamilu assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. Ina barka da zuwa. Wa ke magana? Ina magana da Ismail daga nan kakuri. To muna jin ka Ismail me tambayar ka? To tambaya na shi ne malam malam ina so malam dan yin karin bayani akan ita rai da take umarni da mummunan aiki akwai bambanci ne tsakaninta da shedan koko shedan ne yake ma mutum umarni da mummunan aikin ko ku sai dan nake muke um, umarni da mummunan aikin sannan ita kuma ta yi ma mutum umarni ina fatan malam ya fahimci tambaya ta eh mun gane insha Allah malam zai amsa to mun gode to Allah ya sa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wa. Barka da wa ke magana? Kana magana da Mustapha. Mustapha. Daga ina? Maraba. To muna jin ka malam Mustapha. Hello? Mustapha daga Maraban ina? Maraba Nasarawa State. To muna jin ka Mustapha. da daman tambaya na sun ji nake so malam Musa. Na'am. A kan batun mutum ne yake cewa kamar lokacin da in ka ciyar da mutum kuma ka zo ka ka dinga bayyana ka ce ai wani na ciyar da shi shine zai ke cewa akwai samun akwai lada ne ko ba lada. ka ciyar da mutum kuma ka zo kana kana kana faɗa? Kana kana kana faɗa jama'a ka ce ai wani mu muka ciyar da shi ko mu muka yi mishi wani abu haka. Hmm. To me tambayar ka nan? Malam Musa. Na, ina jika. Me tambayar ka? Kana so ka san hukuncin mutumin da ya yi haka? Eh. To malam zai amsa maka. Eh. Malam zai amsa maka insha Allah. to shi kenan to mun gode malam Musa assalamu alaikum Lafiya drama ina lafiya lawa ke magana ya ba sadiq ne dr sadiq ga islamic ke musu angon shanu to muna jin ka dr sadiq da Allah ana tambaya ne a kan makala ana fata Allah ya sa ya zo lafiya to amin mun gode Allah ya ƙara girma ya ƙara ɗaukaka ya ƙara basira ya ƙara hazaka amin amin Ah, na ce a kan kalla na kana ta wani littafi na hadisi yana cewa akwai shi ɗaya da haja kala kala to kullum da safe zai fito ne ta da asuba yana da haja kala kala guda goma hmm. to shi malam nake sa Allah ta ƙara mana bayani menene hukuncin na kariya daga tarkon shedan sa'an kuma Allah ya bayani akwai haƙƙi na yaya kuma iyaye ba su iya gane haƙƙi yaya a kansu to sun ga su malam Allah ta ƙara mana haske bambanta mana me ya hakin yaya a akan iyayensu me ya hakin kuma iyaye 'ya'yan yayansu domin mu sani mu ma mu tashi a gaban Allah mu samu kubata bata duniya da lahira mana to Allah ya saka alkhairi Dr. Sadiq muna son mana a taimaka mana Allah saka alkhairi Allah ya gama lafiya to amin Dr. Sadiq da da da da Sadiq Islamic Foundation to mun gode assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da kokari barka je da muke magana Suna na Kabiru mai biro yan dadi nan jihar Kano muna jin kamalan kabiru yawa malam malam barka da zuwa na'am to malam tambayar da nake so in yi na'am ana ga ta malam mun shiga wani zamani yanzu wa'anda za ka ga cewa ba ma ba juna haƙƙinsa akan kowane kamar yadda musulunci ya da mana za ka ga cewar mutum misali in baya ƙungiyar ka ba yadda zai yi wani abin alkhairi duk abin da ya koda na alkhairi ya yi malam shi mutum shi kenan yana nan yana biyan shi akan sharri dai akan hakan da shi so yake dai ga ya ya kafa akan sharri yi wancan saboda wata bangaren wata matsala ko akida ko kuma wani abubuwa dai na daban haka to a musulunci malam wa'anda yake tsaya haka wanda dai ba cikin cikinsa saboda wata kungiyar su ba ɗaya ba da yauransu shi wannan mai hukuncin mai musulunci ya tanadar mai irin wannan halayen mutumin da baya ganin alkhairin wani ko Na ce mutumin da baya ganin alkhairin wani yawa ba ta ganin alkhairin wani kuma saboda yan wani abu dai da ya ga tsakanin su ko na akida ko ko na wani al'amari to mun gode eh na gode Allah ya saka da alkhairi ya ke assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa ke magana Muhammad daga ina? Wace jiha kenan? Kebbi. To, Kebbi State. To, muna jinka Muhammad, me tambayar ka? Tambaya ta ce Allah ina ina da na farko ina yawan malam rantsuwa kuma Allah wani zai saka mita alheri. To, amin amin. Mm, bayan haka kuma Allah ina son muna son karin bayani ne da tarkon shaidan game da abin nan game da aikin gwamnati. karkon shaidan game da abin da ya shafi aikin gwamnati ko? Eh, to insha Allah. To mun gode, mun gode Malam Muhammad. Aka maka a bari mu karanta waɗanda muka ɗauka inda lokaci kuma mu sake koma zuwa ga Lesu. Idris shi ya yi tambaya ne ya ce akar makallahu tun da kayi karatu kan abin da ya shafi sarkon shaidan menene hukuncin mutanen da suke watsa kuɗaɗe a lokacin da ake bukukuwa haka a rika watsa sama wasu ma kuɗaɗen kaga ana tattake su to yayi magana akan ina ganin banda wajejen biki yayi magana kan abin da ya shafi wajen karatu ko saukan alkur'ani na'am to kaga idan abu ne wanda yake da alaka da ilimi aka zo aka ba mutum kuɗi a wajen Ah. to wannan akwai karfafan shi ilimi din shi yasa ya halatta a yi musabaka akan harkar ilimi din amma idan abu ne wanda yake da alaƙa da wajen da za a haɗu a yi rawa a tashi ko cocktail party ko picnic party ko wane ne hmm. to kaga wannan tun da asasin sa dama banna ne sai ya zamanto abinda aka zuba kuɗi akan shi dama banna ne hmm. kaga sai ya zamanto kuma dama bai dace ba da haka zai shiga wancan cikin babin ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kama in abu haya halatta addini ka zuba kudinka akan shi to ka sa inda ya dace in bai halatta ba ka je ka saka kudinka to ka saka kudinka inda bai halatta ba inda bai dace ba wallahu a'lam to Allah ya saka alkhairi Ibrahim an kan jiba yace ko akwai wata addu'a da za su rika yi saboda kariya daga shaidan to a dunkule na kawo na ce azkar in na ce azkar kaga ya kunshi abubuwa da yawa mm. wanda shi yasa karanci yanzu waɗannan manyan da galibi ake riƙewa wanda da ko aifan da makamantansu zaka samu akwai littafin hisnul muslim in yawo da shi ba zai iya maka mm. wahala ba in yawo da shi zai maka ai ba wanda yawo da wani shi ke masa wahala ai akwai a ciki mm. addu'ar shiga gida fita gida cire riga sa riga shiga bayi fitowa bayi shiga kasuwa fita kasuwa don akwai to wataƙila abin da ya sa wannan tambayar ya ce wasu lokuta mutum zai ji wasu abubuwa suna zuwa zuciyarsa inda zai furta su kuma zai yi abin da ke bujurowa a zuciyar dan adam nau'i uku ne mm. akwai alkhatur mm. wani tunanin ya faɗo maka mara ke ko zauna bai ba a ka yana zuwa ka kore shi to mm. wannan Allah bai kama ɗan adam a kan shi idan wasu wasi ne yake faɗo maka wani lokaci wanda zai kai ka zuwa ga sabo da ya faɗo irin wannan ka ce a'udhu billahi sannan mutum ya faɗa kalmar amintu billahi ɗaya. sannan abu na biyu akwai abin da ke akuwa a zuciyar ɗan adam hmm. wanda ika yi mataki na alhammu tunanin abu mara kyau ya faɗo maka kana da damar kuma kai abin amma sai ka ƙi to wannan Allah zai baka lada a kan shi hmm. amma idan abin tunaninsa ya faɗo maka mara kyau a zuciya sannan abin da isa baka aiwatar da abin ba kawai baka da daman yi to wannan shine al'azumu ko mutum bai ba Allah sai ya bashi zai bi a kan shi wannan shine ko da bai ba ko da bai ba wani tunani na ɓanna ya faɗo a zuciyarka hmm. ka ɗauki matakin sai ka bannan abin da ya hana ka baka yi ba dama ne baka samu ba hmm. to ko mutum bai yi bannan ba Allah ya bashi zunubi tunda inda ya samu damar tunda inda ya samu damar yi ta hmm. to wannan shine ne eh to Allah ya saka da alkhairi ah, Ibrahim daga jihar Sokoto shi cewa yi aka makalla hukuncin mutanen da suke bacin shugabanni to zagin shugabanni ba daidai ba ne mutane su gane tsakanin zagi da faɗar matsala in akwai ta don a yi gyara kar a haɗa abin biyu hmm. Allah madaukakin sarki ta la yuhibbullahu al-jahra min illa man Allah bai son a bayyanar da magana da take wacce take tana da muni sai wanda aka zalunce shi idan an zalunci mutane suna da dama su faɗi zaluncin da aka yi musu amma sai addu'a ta tsinuwa mara kyanan wajen mun taɓa yin program hmm. na faɗa haƙƙin da ke kan shugabanni akan al'umma da haƙƙin da ke kan al'umma akan shugabanni hmm. cikin abin da yake na hukuk wanda ke kan al'umman na shugabannin ta yi musu addu'a ta kirki hmm. to a bambanta tsakanin zagi idan mutane na da matsala da ya kamata gwamnati ta gyara ba ta gyara ba hmm. to suna da damar su yi magana amma nan kuma bai ba da damar mutanen su yi zagi ba ko kuma su yi tsinuwa da addu'a mara kyau ga shugabannin dan duk sanda suka ƙara lalacewa ku ne za ku ƙara shan wahala wannan shi ne bai halatta ba Allah ya saka alkhairi um, shi Jamilu daga jihar Niger shi ma addu'a ya nema ta kariya malam ya magana akan wannan sai Ismail daga Kakuri nan jihar Kaduna ya ce akar makallahu menene bambancin da ke tsakanin tarkon shedan a lokacin da ya umarci dan adam da ya aikata wani abu da kuma rai da take yin umarni ga mumuna aiki ai dama matakin gyara da waɗanda kake yaƙa hmm. mataki biyu ne zuwa uku na farko shi shedan hmm. shine dama babban maki ɗaya na biyu rai da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙur'ani nau'in uku ne akwai al'amaratun bisu wacce take umartar mutum da ya aiki mara kyau sannan akwai allawama sannan akwai annafsul mutuma'inna rai wacce take ainihin wato mutuma'inna ne da haka shi dan zai yi umarni in abu ya riga ya kawata gare ita kuma tana so sai ta aiwatar hmm. shi yasa ake so kai yaki da shi dan din sannan ita ma ran kai yaki da ita wajen in ta ce a yi abu mara kyau ka ce ba za ta yi ba in tana so abin da yake mara mai kyau ne ta ce ba za a yi maka tilasta mata wajen yi wannan shi ne to Allah ya saka da alkhairi Dr. Sadiq da Gangon Shanu ya ce ya karanta wani littafi wanda a cikin littafin aka yi bayanin cewa shaidan yana da hajoji guda goma ya ce mai malam zai wani karin bayani da malam zai masa akan haka ta aishi shaidan koma hajojin su kai goma koma kada su wuce koma su fi? babban target ɗinsa shine yaya za a yi kai a matsayinka na bawa alaƙarka da Allah ta lalace shi abin da yake mara kyau ne sai ya kawata maka shi dan ka hau dan daga ƙarshe alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala ta lalace da ka wannan maganar da ya faɗa ya za a yi kamar yadda na faɗa kuma annabi ya faɗa cewa babban abin da mutum zai riƙe lizimtan azkar mutum zai yi wanda suka tabbata daga shi annabin ta yadda ake neman kariya daga shi misali annabi yana zaune wani da wani rikici ya haɗa su jijiyarsa wannan ta tashi wannan ma jijiyar wuyansa wannan ta tashi annabi ya ce na san kalmar da da ya faɗe ta da ya fita daga cikin wannan tashin hankalin da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya fita daga cikin wannan tashin hankalin shi yasa zaka ga hatta fushi da mutum yake wani lokaci ya fita daga ka'ida na abubuwa sai ga shaidan yana da gudunmawa da yake bayarwa akan irin waɗannan abubuwa na'am Allah ya saka da alkhairi Dr. Sadiq daga Ango Shanu ka ji amsar ka a bakin Malam sai Kabir mai biyu wanda yake cewa menene hukuncin mutumin da baya ganin alkhairin wani sam kawai saboda yana da bambanci da shi wannan mutumin bambancin da ya shafi aƙida ko bambancin siyasa ko wani bambanci na daban. To, Malam Abraman, kullum abin da muke faɗawa mutane akwai babban banci tsakanin na gaji addini da kuma na karanta addini. Suna da bambanci. Galibin mutane tutiya suke sun gaji addini ba sun karanta addini. Ba wai mutumin da kuka saba da shi a aƙida ba, wanda ma kuka saba da shi a addini. Allah sai da ya ce wa idan qultum fa'adilu walau kana za qurba sannan yace wala kun shana'anu ƙaumin kada ƙin mutane ya sa kuɗi musu adalci da haka Allah da ya tashi cewa ya wasu sama a rafa a ha sai ya ce wa wada almiza Allah ya ɗaga sama ya kawo ma'auni ya aji yace kuma kada wanda ya kuskure ya ketare a wannan ma'aunin da Allah subhanahu wata'ala ya sa da haka ko addinin ku da mutum yi abin ba daidai ba musulunci bai baka damar ka goya mai baya hmm. idan ya tabbata wanda ba addinin ku bane yake da gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa hmm. to in ya zamanto wannan akwai bambancin tsakanin addini zuwa addini ya kuma wata fahimta zuwa wata fahimta saboda haka wasu ba su karanta addinin ba ba su san ka'idodinsa ba wajen ɗora abu da adalci inda ya kamata a ɗora shi da yi kowa adalci wannan shine Allah ya ka dole mu ji tsoron Allah wajen yi wa juna adalci ko ina tare da kai aqidar mu iri ɗaya fahimtar mu iri ɗaya nan da rashin gaskiya ta tabbata kai abin da ba daidai ba in na'am eh ko ban tare da kai kai abin da ba daidai kai abin da yake daidai ne in tabbatar da daidai din wannan shine saboda haka a wannan munasabar da yi magana akwai sako muhimmi da nake so in bayan mala Ibrahim Malaminmu mu malam bubakar gumi ya karantar da sunan annabi har ya koma zuwa ga Allah dukkan al'umma shaida ne malam ya faɗi cewa duk abin da ya saba wa sunnar annabi ko yana dare ko bai dare ya barranta da wannan abu mm. to wata matsala ta faru wani ya ji ya yi magana ya taɓa mutuncin annabi wasu na kaiwa kan malam mm. to yana ba su shawara su bari mm. shi dai da ya je kira ruwan to su tsaya a kan shi su yi amfani da ka'ida ta ilimi ta wala ta zirin wa ziratun wuzar ukwa hmm. ko lahira aka je malam ba zai ɗauki nauyin shi ba shi zai ɗauki nauyin kanshi to shi da ya je ya taɓa mutuncin annabi ya nuna annabin bai isa ba wani ne ya isa ya nuna cewa annabi ya ce a yabu da annabi ma ya bari a yi abin da za a yi ya saba wa shari'a shi yasa wancan ya ce ba za a yi ba hmm. annabi ya ce a yi abu wani ya ce ba za a yi ba kuma ta zauna to shi da ya yi samai amma ina kira zuwa ga wanda suke tsallaka kan mutuncin malam Bubakar kuma su bari idan ba haka ba ko duk wanda yake ganin yana da magana ɗaya da zai faɗa kan malam wallahi yana da magana goma sha biyu da zan faɗa kan malamin shi wannan sako ne muke aika shi dai da ya komai hmm. tunda tambaya wannan dan uwa ya turo akan irin wannan hmm. to da ko mutum ya jingini da mu mu Allah bai ara mana dama ba na cewa dole sai mun zo mun kare ban da bannayi ba ma tare da ita hmm. da haka ko baka tare da mu kuma ka girmama annaba ka mutunta shi sai mu tabbatar wannan shine adalci Allah ya saka Mustafa daga daga jihar Nasarawa yace akan makallahu um, mutumin da ya ciyar da wani sannan kuma ya dawo yana fada ya fada cikin tarkon shi kwarai in dai ya ci yana masa mannu ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku ɓata sadakar da kuka yi da mannu kawa mutum abu ka zo kana mai gori annabi yana zaune ya ce mutane uku ba za su shiga aljanna ba Allah ba zai musu kallo na rahama ba ba zai yi magana da su ba hmm. sai da ya maimaita su uku abu zar da gifari yana gefe yana jin haka kawai yace khabu wa khasiru sun taɓe manhum ya rasulullah suwaye daga ciki annabi ya ce akwai almannan wanda zai maka abu ya zo yana maka gori daga baya shi yasa Allah ya ce qaulun ma'arufin wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza kawa mutum magana mai kyau yafi ma akan ka mai sadaka ka ciyar da shi daga baya ka zo kana masa buri amma in an samu wata munasaba ka ɗauko mutum ka yi wahala da shi duk abin da ya kamata na rayuwa ka mai kamai wataƙila ya ji yana ɓata ka ya ce baka taimake shi ba baka mai komai ba to a wannan mukami na mai da magana in an zo mutanen da ya bata ka ga ka gasu wani ashe lokaci kaza ban maka kaza ba wannan ashe lokaci kaza ban maka kaza ba to yanzu wannan ba mannu bane kana lissafa masa ni'imomin da kai masa ne a baya saboda ya butulce musu hmm. amma ba munasaba ba ko mikodin da ka zauna ka ce to shi wannan mu an banda mana bashi zakka da yanzu bai bagarin nan ba to kaga wannan ai bashi da kyau ai kai makala ko za ka karasa mutane biyu da suka rige a wannan hadisin bayan shi wancan akwai almunfiqu sil'atahu wanda ke siyar da kayan siyarwarsa da rantsuwa ta ƙarya kamar ya ba ka san yadda yan kasuwa suke ba ka zo za ka sai wannan wayar hmm. no wannan wayar shi ya sai wata akan sari dubu hamsin ne hmm. ka zo ya ce ya rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa a wajen rantsuwar Muhammad sai ya ce dubu sittin ya sayo ta to kaga wanda ya zo ya rantse maka da Allah ya ce dubu sittin ya siyo ta kai ba za ka fara ta mai dubu sittin ba mm. dan yana buƙatar riba to shine kaga akwai almuntu usulatahu bil hatil bil halqatabi sannan annabi ya faɗa nau'i na uku akwai wanda suke sa kaya ya wuce idan sawo suna jan kayan da takama to su sune nau'ikan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ko kallon su ba zai eh. aka makala wajen take kafafuwan nan har da mata ko kuma maza ne abinda da mata ai yanzu sabawa annabin akai ta kwana ta goma gama su annabi ya ce su ɗage nasu maza mata su saki nasu hmm. sai matan suka ɗage nasu mazan suka saki nasu kuma mutum ya je duba duk tafsirai ya gani karkashin wasu ya baka fata kira in sun kawo maganganu takwas sai kaga daga cikin ta tsahiru shi shine kar a bari tufafin ya da kasa ainihin kasan fulani da kake gani suna sa wa'annan wandunan ana ce masa kafi shanu tsada hmm. tasirin karanta washe usmana a cikin su ce ta ya su ba su ma ɗauka sunna bane sun ɗauka gado ne kaka da kakanni mutum ya karanta ya usunna a kitabul libas zai maganganun da shi usman yi akan babin sa kaya da makamantansu da wannan yana daga cikin halin da al'ummar musulmi ta faɗa wani bai ɗauka ma cewa wai hatta sa kaya addini yana da ta cewa akan shi ba bayan addinin nan kuwa malam abraman hatta tsuntuwa wannan allukuta in ka tsinci abu ya za'a da shi yana da babi a addini hmm. Tuntuwa. Tuntuwa. ba a barka ba in ka tsinta ka je ka yanke maka in ka je ka yanka maka a'a abu in ka tsinta yana da kima ko bai da kima sai da addini ya faɗi cewa ga yadda za a yi da abu Allah ya saka da alkhairi Muhammad daga jihar Kebbi eh, ya ce akar maka Allahu mece karantarwar shari'a bangaren tarkon shedan ga ah, ma'aikatan gwamnati to abin da ya shafi tarkon shi ɗin mun faɗe shi ne umuma ma'aikata idan aka ɗauke su aiki babban abin da ake so shine ya zama suna da amana wanda kuma ita ce ta karanci tun daga ita kanta gwamnatin har wanda take ɗauka aiki a ƙarƙashinta sai ka samu kowane ɓangare ana samun ha'inci hmm. inda kaga ta ɓangaren ita gwamnati a ɓangaren wanda za a ɗauke shi aiki shari'ar musulunci ta nuna in ka ɗauki mutum kwadago ya yi aiki kafin gumansa ya gama a biya shi hmm. amma nawa ne za a sai ga mutum ya yi aiki ya haɗa wata goma sha biyu yana bi ba ko shi su kuma ta ɓangaren mutane ƙa'idojin da aka yi da suna aiki ba za su cika ba in an yi karfe takwas ne lokacin tashi karfe hudu wani ma a wata ba zai je ba sai lokacin da yake tunanin za a albashi yanzu an kawo abin tamfirin wani zai je tamfarin din ya kama gabansa sai lokacin kashi ya sake dawa ya danna tamfarin din to da haka tarkon da shi shedan iwa mutane a wannan janibin ruri guru rudu rudu na cewa irin waɗannan handima da ake da babake in ba kai ba daga ƙarshe tsaya cewa za ka yi talaucewa za ka yi dukkan tsoron da ba na Allah ba ne tsoro ne mara dalili matsuru ne wanda ba shi da ba shi da tukware kuwa wato a ringizo na ƙara sifili bayan bayan wasu wasu yan nan kenan eh abin da ya kamata al'umma ta rayu da shi wani ya kwashe shi kaɗai na je wani gari cikin garuruwa ba zan faɗa garin ba malam abraman asibiti ne na gwamnati babu janareto mutum bai da lafiya aka ɗauke shi aka kai shi cikin dare aka kwantar da shi akan gado a gadon nan da aka kwantar da shi an kawo shi bai da lafiya ba wuta ashe akwai shimfiɗaɗɗe kunama a kai kunama kunama ta dinga zabgawa mutumin nan harbi yana gumi yana kwance mai da lafiya bai ya tashi ana cewa ai zafin ciwo ko da aka zo daga ƙarshe shikenan ya mutu ya mutu ko da aka hankara ya mutu kuɗin da ya kamata a yi waɗannan abubuwan dan a ce nawa ne zaka ga an zo asibiti ana cikin operation asibitin a ɗauke wata gwamnati kuma ba mai a janareton da za a tara a ci gaba da aiki wanda ake ba aiki a ceto rayuwar shi ga an samu matsala duka wannan abubuwa ne abubuwa ne da Allah sai ya tambayi mutane a kansu don haka ka yadda Allah shi zai maka arziki ɗaya na biyu idan an abin ita gwamnati ta janibinta dukkan abin da yake hukuk ne na mutane ta tafi tsoron Allah ta sauke nauyin da Allah ya ɗora mata wajen basu su kuma mutane abin da yake haƙƙi ne na ka'idar aiki da aka yi ji tsoron Allah wajen cika wanda duk irin waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da suka kawo mana tashin hankali da rashin zaman lafiya a ƙasa to Allah ya sauke assalamu alaikum wa alaikum assalam na wani aiki alhamdulillah wa ke magana ina magana da yakub daga rigata me tambayar ka tambaya ta shi ne malam ya shaitan yake biyowa yana kafa tarko ta karkashin miyagun malamai to malam zai maka bayani insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ina wa malam barka da zuwa barka da wake magana Sauziya daga sabon gari me tambayar ki tambaya na ga malam kamar akwai a mutum akwai shi za ka ga kamar da azumi an ce hmm. an ɗaura shirɗani amma za ka ga abin da mutum ya aikata muna jin fauziya layin fauziya yake akal makallahu wancan shi yana magana akan tarkon shaidan bangaren malamai hmm. da kayi magana a kansu ko akwai abin da za ka kara musu kafin mu rufe a kwarai ai ba haka a shehu abdullahi ke kiran su ko shehu usmanu yana ce masu ulama usu'i ansaru shaitan hmm. miyagun malamai masu taimakawa shaitan yanzu duk yanzu tsafe-tsafe ake yi wayanda ake cewa malamai ne fa za a je wajen mutum da bukata in nuna akwai wani abu na bukatar da ba za ta yi wa sai an nemo wani abu na jikin dan adam sannan bukata za ta yi kuma da sunan wa malamai sai sa malaman iri biyu ne akwai malamai magada arnabawa akwai kuma malaman da arnan baya suka gada ba annabawa ba hmm. akwai su saboda haka shedan ya biyo ta dama malamin iri biyu ne akwai malamai na Allah wanda su suke rayar da al'umma kuma malamin alari ya faɗe su sannan akwai miyagun malamai wanda dama da su shedan din yake amfani ta kowace kuma bangare da kowace siga akwai su Allah maɗaukakin sarki shi da to Allah sauke idan lokaci yana hararar mu eh. inda dan saura an ba laifi in za a mun dama eh, eh kana da wani abu ne eh ko suna ba ta wannan lamba wanda yake buƙatar wannan karatu zai iya yin amfani da wannan lambar waya musamman waɗanda suke da buƙatar a tura musu karatun ta hanyar WhatsApp yana iya rubuta wannan lamba sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku wannan lambar ita ce mutum zai rubuta suna zai sallama kawai da kuma a garin da ya fito insha Allah ta'ala malam Muktar zai tura masa karatun da aka yi sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku suna da garin da aka fito kawai ake bukata sanarwa ce a gurguje hmm. wanda suke biye da karatuttukan mu insha Allah ranar litinin mai zuwa za mu koma karatu masallacin malam Khamis al-Misri za mu yi muhadarori guda biyar a jere a cikin suratul kafi fitintunu guda biyar da yadda mutum zai gudu daga waɗannan fitintunun akwai fitina ta addini akwai fitina ta kuɗi akwai fitina ta ilimi akwai fitina ta ai akwai fitina ta mulki da haka za mu yi muhadara ɗaya ranar litinin a masallacin malam khamis al-misri za mu yi ranar talata a masallacin dan fodiyo ranar laraba za mu yi a masallacin abubakar sadiq a kadaure sabuwar kaduna ranar alhamis za mu yi a nan dai wato hayin dan bushiya sabarin gida wato layin gidan alhaji hadi sannan ranar lahadi za mu yi a masallacin matasa sannan insha Allah daga nan za mu koma mu ci gaba da karatuttukan mu kamar yadda muka saba assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya bada lada jama'a masu kallon mu da sauran mun kawo karshen wannan zama namu na yau muna ma Allah ta'ala godiya da ya ba mu ikon yin wannan zama tare da shi malam wanda ya mana karatu sannan muna godiya ga shi malam a sheikh musa yusuf asadu sunna wanda ya mana karatu karkashin wannan matashiya ta mu ta yau wato tarkon shedan shi ma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sai kuma godiya ga wanda yake daukar nauyin wannan shiri alhaji dr huza ya shi shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi ya albarkaci dukiyarsa ya kuma yawaita mana ire-irensu sai waɗanda suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri musamman aliyu makama da kuma usman ibrahim ɓangaren rediyo muna da suleiman sani muhammad sai tawagar rakiyar malam gaba ɗaya muna mu kowa godiya da saka da alkhairi jami'in shirin abdulmalik baba ahmad sai yi da na shirye shiri na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum ashe awa biyun nan fa yawa ne da ita malama Allah shiga mata mala ka muka yawa ne yau na ga ta karewa da wuri ne <laughs>